الجنات المالية التي محمد صلى الله عليه وسلم عليهم وقدرهم من شتات المنتهى تجريبية جميل الجبل والجاهلية عشرين سنة وطن مالي وتنبيار مدرية شتات المنشأ كما وقع وانا محمد لكشي مسجد بيوت الرحمن أحسن سنة من كتاب المال من عبد الله بن بكر شعيب الشمس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan marice na litinin uku ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan biyar a shekara ta 2017 miladiya kamar yadda aka ji alaramma ya fara karatu a jiya mun cike da ƙarshen aya ta 77 cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf kuma dai akan wannan ayar zamu sake maimaita karatu a yau me Allah ya ce Allah ya ce wa na dau ‘yan wuta za su yi kira suke ya maliku ya mala'ika malik wanda shine shugaban mala'ikun da suke tsaron wuta domin kamar yadda muka sani cikin wuta akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya sa su zamo suna gadin wuta suna tsaranta kuma suna ci gaba da azabtar da waɗanda suke cikin ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna ashabun nari wa ma Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya mala'ikun da ke tsaron wuta ba ko ma'abuta gadin gidan wuta ba illa mala'ika sai mala'iku ma'ana Allah bai sanya yan adam su zamo masu tsaron yan uwansu a cikin wuta ba a'a waɗanda aka sa su zamo masu tsaron mutane a cikin wuta su ne mala'iku su za su tsare mutanen da za su shiga wuta su kuma za su tsare aljanin da za su shiga wuta tare da yi musu azaba sai Allah ya ce wa ma ja'alna iddatahum kuma bamu sanya adadin su ba ya zama suna da yawa illa fitnatan lil ladzina kafaru sai dan su dada samun dama azabtar da kafirai wanda adadin su guda 19 ne wanda kowane mala'ika daya ya isa ya tsare wuta da duk abin da ke cikin ta amma Allah ya sa mala'ika dai dai dai har guda tara a guda 19 kamar yadda yace alaiha 19 alaiha ga wuta dan tsaranta da azabtar da ma'abutan cikinta tis'ata ashirin akwai mala'iku ɗaiɗai har guda goma sha tara to shi maliku shine shugabansu da haka 'yan wuta sukan kwalla kira a lokacin da suke da wata bukata sai su ce ya mali ya kai mala'ika maliku shugaban dukkanin mala'iku masu tsaron wuta yi mana kaza yi mana kaza ko ce ubangijin kai mana kaza da haka za su kirayi maliku su ce liyaqdi alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijinka ya kashe mu mu huta saboda tsananin azabar da take cikin wuta ta ishe mu to jiya mun riga mun yi bayanai duk dangane da abin da ya shafi haka da roƙon da za su yi da ƙin amsa musu roƙon da za a yi da kuma tabbatar da cewa a cikin wuta ba a mutuwa duk ɗan wuta da ya sha azaba ya nemi ya mutu Allah ba zai amsa masa ba mana ba zai mutu ba abin da ya rage mana mu kawo cikon ayoyin da suke magana akan haka sannan kuma mu duba izuwa ga hadisai da suke tabbatar da haka sai kuma mu tsallaka aya ta gaba ubangiji subhanahu wataala yace wallazina kafaru lahum azabu jahannama la yuqda alaihim Allah ya ce wallazina kafaru lallai kafirai lahum naru jahannama azabar wutar jahannama ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fayamutu ba za a zartar da hukunci a kansu ba ballantana su mutu sai Allah ya ce kazalika najzi kulla kafur kuma irin haka muke sakan kawa dukkan mai yawan kafirci a sashi a wuta kuma a hana masa mutuwa a ci gaba da azabtar da shi a cikin wuta ɗin babu dare babu rana Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan ta fuskar ayoyi kenan in ka hada da wannan ayar da sauran ayoyin da muka karanta a jiya duk suna nuna cewa a wuta ba a mutuwa to sai kuma ta fuskar hadisai ya tabbata cin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nar nari annara idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta ma suka shiga wuta ji abil mauti ala surati kabshin sai a zo da mutuwa bisa ga kamanni irin na rago Allah zai mai da mutuwa ta zama wata halitta mai kama da rago bainal jannati wan nar tsakanin wuta da aljanna za a zo da ita Fa yunadi munadin sai mai kira ya kira na mala'ika ya ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna fa ya shira'ibuna wa yanzurun sai su leko kowannen su ya duba ya gani wa ya ahlan nar sannan a sake kwalla kira a ce ya ku yan wuta fa yashra'ibuna wa yanzurun sai su dago su leko kowa ya hango fa yuzbah sai a yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna to kaga ita mutuwar da take wa mutane barazana ita ma yau ta kare babu ita ita ma an kashe ta to da ka sai mala'ika ya ce da yan aljanna ya ahlal jannati da la maut ya yan aljanna ku dawwama babu mutuwa har abada wa ya ahlan nar da la maut kuma yan wuta ku dawwama babu mutuwa har abada da ka maganar mutuwa a cikin aljanna babu ita maganar mutuwa a cikin wuta babu ita da ka maganar liyaqdi alaina rabbuk wannan magana ce ta banza da za su faɗa Allah ba zai saurare su ba ba kuma za ta yi amfani ba qala sai mala'ika maliku yace da su innakum makithuna ku sani ku masu dawwama ne a cikin wuta babu maganar mutuwa babu maganar fita za su yi ta kokarin fata da yunkurin su fita amma Allah madaukakin sarki ba zai amsa musu haka ba ba za su fita ba kuma za su dawwama a cikin wuta kamar yadda Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها نعم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم waɗannan ayoyin duk suna nuna cewa ‘yan wuta za su yi yunkurin su fita amma ba za su iya fita ba Allah ya ce kazalika yurihimullahu a amalahum hasaratin alaihim irin haka Allah zai ta nuna musu miyagun ayyukansu da suka yi a duniya hasaratin alaihim don su zame musu takaici su zame musu abin ban haushi su rinka cizon ɗan yatsa amma a lokacin da cizon ɗan yatsan ba zai musu amfani ba wa ma hum bi kharijina minan nari domin su ba masu fita bane daga cikin wuta a wata ayar Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha suna son su fita daga wutar amma ba za su fita daga cikin ta ba walahum azabun muqim kuma azaba dawwamammiya tana nan a gare su a wata ayar Allah yace kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk lokacin da suka so su fita daga cikin wuta saboda tsabar takaici da damuwa da wahala u'idu fiha sai a sake mai da su a cikin ta a wata are ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha can min ghammin a cikin hajji nan kuma babu min ghammin a cikin sajada u'idu fiha in suka yi nufin su fita sai a sake kizake su a hankada su a mai da su a cikin ta wannan shine ma'anar innakum makifun ku sani ku masu zama ne zaman dindindin a cikin wuta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa ma zalamnahum لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ما ليتي ما سونة إنن أي مقيمون في العذاب دائما زاس زونا أتكين أذابا هر أبدا قال تعالى في الله مدعوكين سركية تقبل تشيوا لقد جئناكم حقيقة منذ مكتن دنيا يا ahalan النار ana نفن su ‘yan wuta inda ma kuntum fi dunya a lokacin da kuka kasance kuna duniya bil haqqi mun zo muku da gaskiya a madadin ku yadda da wannan gaskiyar ku karbe ta ku yi imani da ita dan ku kubuta a yau amma ba ku yi hakan ba lafazin al haqq anan malamai suka ce shine alqur'ani domin Allah madaukakin sarki a wata ari ya ce wa laqad ji'nakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai ya ce hal yanzuruna illa ta'wila hal yanzuruna إلا تأويله يوم يأتي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون a nan Allah ya ce laƙar ji ina kun bil haƙi mun zo muku da gaskiya tun a duniya kuka ki ku bi to mecece gaskiyar gaskiyar ita ce ƙur'ani shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a aya cikin suratul an'ami walaqad ji'nahum kitabin. Haƙiƙa mun zo musu da littafi fassalnahu da muka yi bayanin sa dalla dalla hudan a matsayin shari'a wa rahmatan a matsayin jin kai liqaumin yu'minuna ga waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce hal yanzuruna illa yanzu akwai abin da ya rage suke jira in ba su ga aiki a aikata ba abin duk da Qur'ani ya gaya musu zai faru su ga ya faru ai shi ya rage musu sai Allah ya ce yawma ranar fa da aikin da zai eh, aikin zai zo a aikace a bayyane tashin alƙiyama, girgizar ƙasa zarar rai tsayar da ma'auni haye siraɗi, wuta da aljanna ranar da za su ga wannan yaqulu na nasuhu min qablu waɗanda suka manta da abin da aka gaya musu tun a dacen ka ji suna cewa laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi qad ja'at rusul rabbina bil haqqi man manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya ma'ana duk wannan abin da ake gaya mana ko da muke gani a yau an riga an gaya mana shi tun kafin ya faru an gaya mana akwai mutuwa muna ganin kamar ba gaskiya bace ta zo ta faru an gaya mana akwai kwanciyar kabari muna ganin kamar ƙarya ne aka zo aka yi an gaya mana akwai busa na a tashi gashi an tashi an gaya mana akwai ƙetare siraɗi akwai karɓar littafi a hannun dama ko hagu akwai shiga aljanna duk ga waɗannan abubuwa mun gan su kiri da mu zo. laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a shin yanzu muna da waɗansu wanda za su cece mu fa yashfa'u lana su yi mana ceto a wajen Allah aw nuraddu ko a maida mu gidan duniya fa na'mal mu sake aiki ghairal ladhi kunna na'mal wanda ba shi muka yi ba a baya wannan dama ba za ta faru ba domin ubangiji madaukakin sarki ya san ƙarya suke yi domin ya ce walau ruddu la adu liman huwa an inda zamu mai da kafirai zuwa ga duniya dan su gyara aiki wallahi ba za su gyara ba abin da suka yi a da shi za su sake kwatawa shi za su sake maimaitawa da haka sai Allah ya ce qad khasiru anfusahum sun yi hasarar kansu da kansu sun taɓar da kansu da kansu wa balla anhum ma kanu yaftarun kuma ƙaryace ƙaryacen da suke taiwa junansu yanzu ta ɓace musu da wasu suna ce da su ku yi abin da kuka ga dama in an je lahira za mu tsaya muku wa qala kafaru lil amanu tabi'u sabilana الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون a duniya har yaɗawa suke suna propaganda da jan hankalin mutanen kwarai ittabi'u sabilana ku ba hanyar mu suna nufin wai hanyar kafirci wal nahmil khatayakum in mun je lahira din mu ma tsaya muku a gaban Allah ma daukar muku ku. to duk wannan karyace karyace da cewa waɗannan za su cece mu waɗannan za su tsaya mana waɗannan za su yi mana kaza a ranar lahira duk ƙaryar za ta ɓace musu domin duk abin da suka zaci zai faru ba haka zai faru ba shine qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yabtarun sun yi hasarar kawukansu da kansu sannan kuma duk abin da suke kirkira na ƙarya ya bace ya basu da haka Allah ya ce laqad ji'nakum bil haqqi lalle mun zo muku da gaskiya ala lisanir rusuli bisa ga harasan manzanni law ittaba'tumuhum da a ce ku kun bi su lama dakhaltum hadha al madkhal fazi'a da ba ku shiga wannan mashiga mai ban tsoro ba ita ce wuta walakin aksarakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawancin ku daman ba masu son gaskiya bane ba ma'ana da yawa daga cikin kafirai in an gaya musu gaskiya ba sa santa in an ce da su su bi shari'a ba sa so malamai suka ce kalmar aksarakum anan ana nufin kullakum dukkaninku domin babu wani kafiri da yake son gaskiya duk kafiri bisa ga ɗabi'arsa ta kafirci baya son gaskiya domin da yana son gaskiyar da ya ba Allah da yana son gaskiyar da ya yi imani da haka kalmar aksar tana zuwa bi ma'ana alkul walakin na kum lil haƙƙi karihun an gane ko domin a wata ayar Allah ya ce walakin la tuhibbunan nasihin sai dai dukkan ku ba ku san masu nasiha kin masu nasiha ku shine kin gaskiya domin me yasa ake kin ne nasiha saboda yana fadar gaskiya kenan in ka ki me nasiha kamar ka ki gaskiya da haka wani lokaci akan ce aksar ana nufin alkullu walakin aksarakum lil haqqi karihun karihun ud dalala wannan ya ja da yawa daga cikin kafirai ko dukkaninsu suka bi bata fa wasala bihim nari wanda kuma hakan ne yasa batar ta kai su zuwa ga wuta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce me am abramu amran fa inna mubrimun hmm. am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum بلى ورسلنا لديهم يكتبون mala yace min sha'anin nasi nahwa du'ati ila Allah yana daga cikin halayyar mutane dangane da masu kiransu zuwa ga su ba Allah ayyaki dubihim amran si musu wani makirci su kulla musu wani mummunan al'amari liqatlihim dan su ga sun kashe su ba'da al-fashli fi ibtali da'wa idan sun ga sun yi iya kokarin su wajen su hana da'awa amma da'awar ta ki hanuwa ta ci gaba wannan ɗabi'a ce ta kafirai tun farkon duniya idan mai wa'azi ya zo musu annabi ya zo musu ya gaya musu gaskiya suka ki su karɓa to sai kuma su fara shirya ya za su su kashe shi su huta irin yadda mutanen annabi nuhu suka gaya masa la in lam tantahi ya nuhu la na minal marjumin ya nuhu in baka daina abin da kake mana na wa'azi ba za mu kashe ka da jifa kamar yadda aka gaya wa annabawan da Allah ya ambata su a cikin suratu yasin la'in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim in ba ku daina ba za mu kashe ku da jifa to abin kaɗai bai takaita wajen su faɗa musu ba in sun samu dama a aikata ma suna aikata haka shi yasa Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq kuma suke kashe annabawa bighairi haqqin ba tare da gaskiya ba a wata ayar ma Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin kutil a wata qira'ar qatal da yawa daga cikin annabawan da kashe su aka yi yahudawa Allah ya ce wa al anbiya da kashe annabawa da suke ta ba ɗaya ba ba ba wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah har suna tutiyar cewa su suka kashe annabi isa dan maryam manzon Allah to da haka wannan mummunar ɗabi'a ta kashe masu wa'azi kashe annabawa ɗabi'a ce wacce tintin talatale mutanen banza sun sunnanta ta a duniya kafirai in an musu wa'azi ba su yi imani ba sai su yi yunkurin su ga sun kashe mai wa'azin sai su yi yunkuri su ga sun kashe annabin domin wai kada ya tasiri wajen ya janye mutane su fahimci gaskiya dan haka su a gane cewa su kuma marasa gaskiya ne to da haka mala yake cewa wannan yana daga cikin ɗabi'un mutanen banza idan sun ga sun yi yunkurin su hana wa'azi an ki hannuwa sai su yi kokarin shiryawa shi mai wa'azin tuggu da makirci dan su kashe shi faqala ta'ala shine Allah yake so ya gaya mana irin wannan mummunar ɗabi'a wanda mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafiran da ya zamani da su su ma sun yi yunkurin haka kamar yadda Allah ya ce wa idh yamkuru bikal ladina kafaru كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك نعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya ce wa iz yamkuru bikal ladina kafaru tuna lokacin da kafirai suke shirya maka makirci kai baka sani ba amma Allah ya sani me suke shiryawa a makircin nasu li yuthbituka suyi maka daurin talala aw yukhrijuka ko su kore ka daga gari aw yaqtuluka ko su kore ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka daga mahaifarka sai Allah ya ce wa yamkuruna suna shirya makircin su wa yamkurullahu shi kuma Allah yana shirya yadda zai tsiratar da manzansa sallallahu alaihi wasallam wallahu khairul makirin lalle Allah ya fi dukkan masu iya shiri shiri ya fi iya dukkan masu tsari tsari subhanahu wataala to shine Allah yace ce am abramu amran kai bari dai lallai sun kulla wani makirci am anan ma'anarta shine bal munqati'atun minal wasl kamar yadda malamai sukan ce bal iri biyu ce bal idrabiya da bal al sannan bal mai ma'anar am bal ma'anarta shine am ai bi ma'ana tabbas kamar yadda Allah yace ce am turiduna an tasalu rasulakum am turiduna تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون بمعنى بل تريدون أن تسألوا رسولكم داك أم تنزوا ده معنى بل irin ta ce anan da kuma wacce za ta zo nan gaba am ya hasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum am bi ma'ana bal lallai bar waccan magana dawo kan wata ita ma mai matukar muhimmanci abramu amran sun kulla makirci sun shirya kafirci sun shirya mummunan tanadi a kanka malai ce ai alkufaru ana nufin kafirai haka mu sun shirya amran wani al'amari ai fi kaidi muhammadin annabi wajen su wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama makirci ubangiji ya ce fa inna mubrimuna to su sani mu ma kuma muna shirya namu irin yadda suke shirya makirci dan su kashe ka ko su maka daurin talala ko su kore ka daga garinka dan dai su hana maka damar wa'azi da da'awa da shiryar da mutane to mu kuma muna namu shirin dan mu warware nasu dan mu kishiyanci nasu dan mu baka tsaro da kariya mu baka dama ta ka ci gaba da yada da'awa domin Allah ya ce fa sayakfikahumullah wallahu ya'simuka minan nas alaysa Allahu bikafin abdahu ubangiji zai tsare ka daga makircin ire-iren waɗannan mutane ubangiji madaukakin sarki zai baka kariya shin Allah bai ishi bawansa ba Allah ya ishi bawansa to da haka am abramu amran fa inna mubrimun lalle sun kulla makirci mu kuma mun shirya yadda zamu warware makircin su kamar yadda Allah ya ce wa makaru wa makaru wa makaru wa makaru wa makara Allah wa makaru وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun sun yi makirci mu ma mun yi namu wanda yake kishiyanta da warware nasu wa hum la yash'uruna amma ba sani ba a wata ayar ya ce wa makaru makaran wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin sun yi makirci Allah ya shirya yadda zai warware makircin su lallai Allah shine fiyayyen masu iya kulli masu iya warware kullin masu kulli subhanahu wataala a wata ayar yace wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal sun yi makirci kuma data da details da dukkanin yadda suka shirya makircin yana nan a wajen Allah ya sani Allah ya wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal alhalin makircin nasu ma baya iya tumbuke dutse daga ƙasa shi Allah subhanahu ta'ala da yake rike da sama yake rike da ƙasa wanda yake makircin da baya iya tumbuke dutse daga ƙasa zai tsorata Allah ba zai iya ba wannan a wani kauli na malaman tafsiri waɗansu malaman suka ce abin nufi wa in kana makaruhum litazula minhul jibal tare da cewa makircin nasu ya kai inda ya kai ko da dutse za a dora wa sai ya da shi amma duk da haka Allah zai tsiratar da manzonsa ba za su iya cutar da shi ba a wata da ce wa makaru makaran kubbara lallai sun yi makirci makirci babba amma tare da haka ya gara takan yi da dutse sai gurgura sai lasa ba yadda suka iya da abin da Allah madaukakin sarki ya so kuma ya kaddara domin duk abin da mutane za su so su shirya ya faru a duniya ba zai faru ba sai in Allah ya gada ba وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما babu abin da mutane suka isa su yi in Allah bai so ba abin ya faru duk abin da kuka so ya faru in Allah bai so ba ba zai faru ba amma in Allah ya so to sai abin ya faru da haka Allah subhanahu wataala ya ce sun yi makirci mu kuma mun kulla yadda za mu warware makircin su mu tseratar da bayinmu na kwarai sun kulla mummunan tanadi da shiri mu kuma mun shirya yadda za mu warware wannan mummunan tanadin nasu da shirin nasu don mu tseratar da annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin muminai waɗanda suke kan tafarki madaidaici ubangiji ya ce am ya hasabuna أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون بردي للي يحسبون سنة أمان أنا لا نسمع سرهم ونجواهم cewa wai mu ba ma jin abin da suke a ɓoye na asiri da kuma tattaunawar da suke yi da mitin mitin cikin dare tsammanin su Allah baya ji alhalin Allah subhanahu wataala ba wata magana da za a furta face ya ji ta kai maganar ma da bata fito kan harshe ba zuciya ta saka ta ubangiji yana jinta domin ya ce wa in tajhar bil qawli wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa qul in tubdu ma fi sudurikum سواء منكم من أسر القول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله يقول وإن تجهر بالقول ko da ka fito ka bayyanar da zance ka yi shi a fili fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to ka sani shi Allah ya san abin da ke a boye kuma ya san abin da yafi na boye boyewa domin asir asiri tattaunawa tsakanin wani da wani to sannan kuma akhfa asirin da yafi asiri boyewa menene asirin da yafi asiri boyewa shine zancen zuciya mutum ya saka abu a ransa ko bakinsa bai faɗa ba Allah ya sani domin ubangiji ya ce walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi na nafsu hmm. Allah ya ce hakika mu muka halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi na nafsuhu kuma mun san abin da zuciyarsa take saƙa masa shi yasa yana daga cikin sifofin Allah da sunayensa alimun bi zati sudur masanin abin da ke cikin kira zambayi to da haka ya sake cewa qul in tukhu ma fi sudurikum kace ko ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku ko ku boye ya'lamuhu Allahu Allah ya san shi a wata ayar yace sawa'un minkum daidai ne daga cikin ku man asarra alqawla wanda ya boye zance wa man jahara bihi da wanda ya bayyana wa man huwa mustakhfin bil da wanda ya buya cikin dare yake tumurmura wa saribun bin nahari da wanda ya fito cikin wani yayi duk a wajen Allah ɗaya ne shi duhu a wajensa ba duhu bane haske a wajensa baya ƙara kaifin gani asiri a wajensa ba asiri bane domin shi komai a gabansa a faifai yake subhanahu wata'ala da haka Allah ya ce am yahsabuna tsammanin su anna la na'lamu sirrahum wa najwahum ba mu san asira asiran ba ba mu san kuma abin da suke tattaunawa a cikin mitin din ba to su kwantar da hankalin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka shirya sananne ne domin babu inda za a yi mutum biyu su buya su yi magana face Allah ne na ukun babu yadda za a yi mutum uku ko hudu ko biyar ko miliyan da ɗaya ko sama da haka ko ƙasa da haka ta fuskar adadi face Allah yana tare da su ubangiji ya ce alam tara ya Allah ya'lamu alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma alam tara rashin rashin baka sani bane anna Allah cewa Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard ya san abin da ke cikin sammai duka kuma ya san abin da ke cikin kasai duka to yanzu dukkan wanda zai zauna yayi wani mitin ko yayi wani rada ko yayi wani kuskus dan shirye wani makirci na dakile addinin musulunci a ina zai yi dole ne benu din ko dai ya zama sama ko ya zama kasa duk wani abu da za a yi shi in dai a sama ne ko a ƙasa to Allah ya san shi in kwa kana so kai abu a inda Allah bai sani ba to fita daga sama fita daga ƙasa in akwai wani wajen da ba sama ba ba ƙasa ba to a ne inda za a yi abu ta yi Allah bai sani ba amma in dai a sama za a yi ko a ƙasa za a yi ko da daddare ko da rana ko a tsaye ko a zaune ko mutum biyu ko uku ko hudu ko sama da haka Allah yana sani hmm. ya lamu ma fi samawati wa ma fil ard hmm. ma yakunu min najwa ba zai taɓa yiwa a yi wani mitin ba a yi wani tattaunawa ba salafatin na mutum uku illa huwa uhun face ne na hudu wala kamsatin ko mitin na mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shida ku gama duk sa kyamarorinku da duk sa ku da duk sa masu tsaronku da kulle ƙofarku yana nan tare da ku da ilimin sa hmm. subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wala adna min zalika kai ko kasa da haka ta fuskar adadi wala aksar ko sama da haka ta fuskar adadi illa huwa ma'ahum aina ma kanu face yana tare da su a duk inda suke abin da zai tabbatar maka da haka sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama a ranar lahira sai ya gaya muku rana kaza ga watan kaza a waje kaza lokaci kaza kun yi mitin kuma ga abin minute na mitin din naku ga abin da kuka tattauna ga abin da wane yake ga abin da wane yake duk gashi an tara muku wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi umrihi إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك ubangiji ya ce kowane ɗan adam nufridu lahu wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi kowane dan adam zamu rataya masa littafin aikinsa a wuyansa wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban zamu fitar masa da wani littafi na musamman kuma a ranar tashin alqiyama yalqahu da zai gamu da shi manshuran abun daidaitawa wani ya karba da dama wani ya karba da hagu bayan ka karba sai a ce da kai iqra kitabaka karanta littafin ka da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa yaqulu ya layt ya waylata ya laitani mali ya ya kitabu إلا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يجودي الكتاب za a aje littafi na ayyukan bayi dan a yi musu hisabi da ma'auni na auna ayyuka waya kulon za ka ji masu ayyuka suna cewa su bayi kenan ya wailatana kaican mu tabewar mu da hasaran mu mali hadal kitab me ya samu wannan littafi ne la yughadiru saghiratan baya barin kankanin abu da aka yi mana komin kankantar abin da ka aikata a duniya yana nan a cikin littafin aikin ka an rubuta wala kabiratan ballantana kuma manyan abubuwan da ka aikata na shirya mitin na yadda za a dakile awa, na shirya mitin yadda za a kashe wani na shirya mitin yadda za a hana su wane yin abin alkhairi duk waɗannan mitan da ka shirya ubangiji yana nan ya rubuta yau abinda bai kai su ba ma an rubuta ballanta nasu rai wasa ne ka shirya za ka kashe rai kuma Allah ya kyale ka yau ai ba wai wani ya kashe rai ba shi kansa mai ran in ya kashe Allah ba zai kyale shi ba kai mai ran da kanka ka sha wata guba dan ka kashe kanka da kanka a lahira sai Allah ya maka azaba domin ya ce wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah yasira kada ku kashe kanku Allah ya fi ku tausayin kanku da kanku duk kuma wanda ya kuskura ya kashe kansa to Allah ya ce da sannu za mu sa shi a wuta kuma hakan abu ne mai sauki a wajen Allah to ballantana kuma wani haka kawai ya kashe wani kuma ya tsammani Allah zai kyale shi wallahi ba zai kyale shi ba da haka za ka ji mutane kafirai waɗanda suka shirya makirce makirce a duniya a ranar lahira in aka fitar musu da littattafan ayyukansu su da kansu suke cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kai wannan wani irin littafi ne baya barin kankanin abu ko babba sai ya tattaro Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira dan sun tarar da duk abin da suka aikata ne a halarce an rubuta yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara kullu nafsin ma amilat محضر وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضرا رانا ترى ذات جيت تردد دق من دتأيكتان الهيري أن تارا متى وما عمل من سوء haka nan ma wanda ta aikata na sharri shi ma za ta je ta tarar da shi an tara mata faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara da haka za su ce ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك da daka ubangiji madaukakin sarki ce in suna tsammanin ba ma jin asira asiran su ne ba ma jin tattaunawar su ne da ganawarsu da mitin mitin da suke yi to ko shakka babu su daina wannan tunani bala ba haka bane wa rusuluna ladaihim yaktubun yan mu suna nan tare da su suna rubuta mana duk abin da suka aikata anan nan abin da ake nufi da yan aike ana nufin ar-rusulul malaki yan aike na mala'iku domin yan aike iri biyu ne akwai yan aike na mutane akwai yan aike na mala'iku cikin wannan nau'i biyu kadai na halitta Allah yake da yan aike Allahu yastafi minal mala'ikati Allah yake Allahu Allah الله الله yana zaɓa minal mala'ikatu daga cikin ملائكو rusulan yan أيكي wa minan nasi, hakanan kuma yana zaɓan yan aike daga cikin mutane to da haka yan aike da ake nufi anan bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ana nufin yan aike na mala'iku domin mala'iku ne kaɗai, Allah ya ɗora musu aikin rubuta maganganun mutane da kula da su wa inna alaikum lahafizin عليكم لحافظين كراما Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin lalle ku sani tare da ku akwai masu tsaro waɗannan masu tsaron mala'iku ne kiraman masu girma katibina masu rubuta wa Allah duk abin da kuka aikata ya'lamuna suna sanar da ma taf'aluna duk abin da kuke aikatawa to amma shi dan aike na mutane manzo kenan annabi Allah bai dora masa wannan ba ba wani annabi da Allah ya dora masa ya rinka bin mutane yana rubuta ayyukansu a'a mala'iku su ne yan aiken da Allah yake nufi a nan su ya wakilta su rinka rubuta ayyukan bayi ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun kuma ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da ɗan adam zai furta face a dama da hagunsa raqibun atid akwai mala'iku guda biyu kowannen su yana da sunan raqibu atidu na damar raqibu ne atidu ne na hagun ma raqibu ne atidu ne domin kalmar raqibu atidu tana nufin mai lura wanda baya barin ka duk inda kuke yana nan wannan shine ma'anar raqaba sa ido inna allaha kana alaikum raqiba Allah mai lura ne da ku to cikin lura Allah ya sa mala'iku kuma su dada lura da ku raqib sannan kuma atid an gane ko kuskure ne mutane su ce raqibu daban atidu daban a'a raqibu atidu suna ɗaya ne an gane ko amma da yawa mutane suna ɗauka raqibu daban atidu daban raqibu na hannun dama atidu na hannun hagu ba haka bane ba kamar yadda kuma wani kuskuren na biyu mutane sukan ɗauka ya ajuju wa majuju suna ɗaya ne shi kuma suna biyu ne ya ajuju daban ma ajuju daban domin an raba tsakaninsu da wawon aka ce ya ajuju sannan aka ce wa ma'ajuju ya ajujin daban ma'ajujin daban amma raqibu ba a ce wa atidu ba raqibu atidu shi suna ɗaya ne da haka ubangiji madaukakin sarki ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidu to da haka bala wa rusuluna ladayhim yaktubun lalle su tabbatar da cewa yan aikenmu suna tare da su suna rubuta dukkanin abin da suke aikatawa da kuma abubuwan da suke faɗa na zantuttuka mala yace ai nasma'u zalika dan haka Allah yana jin wannan abu rusuluna anan ana nufin alhafaza mala'iku masu tsaro daihim ai hum suna tare da su a duk inda suke yaktubuna zalika kuma suna rubuta mana haka sai Allah yace qul na'am سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون الله in قل كتي دسو إن كان للرحمن ولد إن أتي الله مي رحمة ينادى fa ana awwalul abidin yau da ni ma na zama cikin masu bautawa wannan dan da kuma ni ne na farko mana anan Allah madaukakin sarki yana mai da martani ga kafuran da suke cewa Allah yana da da wanda nau'in kafirin da suka yi wa Allah da awadda uku ne kamar yadda Qur'ani ya gaya mana na farko akwai Yahudawa sun ce Allah yana da da na biyu akwai Nasara su ma sun ce Allah yana da da na uku akwai kafiran Quraishawa maguzawan Makka su ma sun ce Allah yana da da sai dai abin mamaki dan da Yahudawa suka ce Allah yana da shi ba shine dan da Nasara suka ce Allah yana da shi ba dan da nasara suka ce Allah yana da shi ba shine dan da kafiran makka suka ce Allah yana da shi ba dukkaninsu da'awarsu ta zama iri ɗaya na tabbatarwa da Allah ɗa amma sun sha bamban wajen ayyana wane ne ɗan yahudawa sun ce Allah yana da ɗa ɗan shi ne uzairu nasara sun ce Allah yana da ɗa ɗan shi ne isa almasihu mutanen makka sun ce Allah yana da ɗa amma suka ce 'ya'yan mata ne kuma 'ya'yan su ne mala'iku duk ƙur'ani ya gaya mana haka ubangiji madaukakin sarki yake wa qalatil yahud qalatil yahud uzair ibn allah wa qalatil nasara al-masih Allah ya ce wa yahudu yahudawa sun ce uzairu ibnullahi annabi uzairu dan Allah ne wa nasara nasara ma sun ce almasihu ibnullahi annabi isa masihu dan Allah ne sai Allah ya ce yudahiuna qawlal ladina kafaru min qablu suna kwaikwayon kafiran da ne cikin maganganun su qatalahumullah Allah ya tsine musu yayi wadaran halayensu anna yufakun ta yaya suka yadda ake ɗauke hankulan su biran daidai zuwa abin da yake ba daidai ba kaga wannan aya kwaya ɗaya ta cikin suratu tauba Allah ya tabbatar da abin da yahudu suka faɗa na jingina masa ɗa kuma ya tabbatar da abin da nasara suka faɗa na jingina masa ɗa to sai mu dawo kan kafiran shawa wanda su ma sun jingina wa Allah ɗa amma nasu ya sha bamban da waɗancan ubangiji madaukakin sarki ya ce waje ja'alul mala'ikata labina laifin farko da suka fara yi shine sun ce mala'iku mata ne wanda shi wannan kadai ya isa kafirci karka ce mala'ika dan Allah ne kawai kai masa aji a jinsi ya isa kafirci su mala'iku ba a ce da su maza ba a ce da su mata to kafircin da mutanen makka suka fara yi game da sha'anin mala'iku suka yi musu aji suka ce mata ne shine waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan sun mai da mala'iku waɗanda su mala'iku tsantsar bayin Allah ne me suka mai da su inasan mata sai Allah madaukakin sarki ya ce a shahidu khalqahum shin suna nan ne lokacin da muka yi mala'iku ballantana su gansu su ga suna da mazantaka ko matantaka satuktabu shahadatuhum wannan maganar da suka faɗa za a rubuta ta wa yusaluna kuma tana daga cikin abin da za a yi musu tambaya akai a ranar lahira abin da yasa muka ce hakan kafirci ne a cikin ayat suratul najmi Allah ya kafirta su innal ladhina la yu'minuna bil akhirati innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatan Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle waɗanda ba su yadda da lahira ba la yusammuna al mala'ikata suke kiran mala'iku tasmiyatal unsa da sunan mata da haka shi mala'ika kadai kace da shi namiji ko kace da shi mace kafirci ne me ake cewa da mala'iku ibadun mukramun bal ibadun mukramun kawai kace su bayi ne da Allah ya girmama su to wannan shi ne laifin da mutanen maka suka fara yi na farko to da suka mai da su kuma mata to sai kuma suka yi musu uba shi ne sai suka jingina su ga Allah suka ce 'ya'yan Allah ne alhalin su fa a ɗabi'a su ba sa son 'ya'ya mata saboda mai saboda suna ganin matantaka gazawa ce da kasawa a ce uba ya haifi 'ya mace wannan wani abin aibi ne su a wajensu a jahiliyarsu shi yasa Allah madaukakin sarki ya wa idza bushira ahaduhum wa iza bushira ahaduhum wa idza bushira ahaduhum bil unsa da an yi wa ɗayansu albishir da cewa matarka ta haifi ɗiya mace zalla wajhuhu sai fuskar sa ta turbine muswaddan tai bakin kiran wa huwa kazimun yana cika yana batsewa baya farin ciki ta an masa haihuwa saboda me saboda abin da aka haifa ɗin ba abin da suke so a haifa bane shine 'ya'ya mata to amma tare da haka saboda tsabar zalunci suka ɗebi ƴaƴa matan suka ce na Allah ne shi ne Allah a wata ayar yake wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman wa wa idza bushira ahaduhum idan aka yi wa ɗayan su albushir bima daraba lirrahmani masalan da abin da shi yake bugawa Allah misali da shi na cewa yana da ƴaƴa mata shi in shi aka ce yana da ƴaƴa matan zalla wajhuhu muswaddan sai fuskar sa ta ne ta baki wa huwa kazim yana cika yana batsewa to kaga wannan ya nuna maka tsantsar zalunci shi yasa Allah ya kira shirka da zalunci abinda kai baka yadda a jingina maka ba amma ka jingina wa wani su ba su yadda a jingina musu ƴaƴa mata ba amma sun jingina wa Allah shine Allah madaukakin sarki ce alakumuz zakaru wa lahul unsa alakumuz zakaru wa lahul unsa hmm. tilka idan alakumuz zakaru yanzu ku kwa kwashe ƴaƴa maza ku ce naku ne wa lahul unsa shi kuma Allah ku tara masa mata domin a aƙidar kafiran makka su sun yadda Allah yana da da'a amma duk a cikin ƴaƴan ba namiji duk mata ne kaga zalunci alakum zakaru shin ku kwa riki ƴaƴa maza walahul unsa shi ku tara masa mata tilka idan qismatun biza ai fa in haka ne wannan rabo akwai zalunci ba ai wa Allah adalci ba to da haka da wanda yace Allah yana da ɗa namiji da wanda yace Allah yana da ɗa mace dukkaninsu sun zalunci Allah domin Allah bai dace da ɗa ba Da a cikin haƙƙin Allah mustahili ne to shi ne sai Allah ya ce gaya musu in lir rahmani waladun in a ce Allah yana da ɗa fa ana awwalul abi ai ni zan fara bauta masa domin kun san ni na fi ku bin umarnin Allah na fi ku guje wahanahanansa na fi ku san in ga an yi masa da'a to ka inda da gaske ne yana da ɗa da ni zan fara masa bauta wannan ɗaya daga cikin tafsiran da malamai suka yi wannan ayar domin ayar tana da fuskoki na tafsiri da yawa waɗansu malaman sun ɗauka in ɗin anan sharɗiyya ce in da a ce Allah yana da ɗa fa ana awwalul abidina to kwadani zan fara bauta masa to kaga kenan Allah ba yi da ɗa ballantana har ni in zama cikin masu bauta masa ballantana kuma in zama na farkon su an gane ko a wani kaulin na malamai suka ce in anan ma'anarta shine ma annafiya ma'ana ma ta korewa domin in tana zuwa a Qur'ani amma ma'anarta shine ma kamar yadda Allah ya ce in antum illa takdibun in antum illa fi dalalin mubin in antum Ma'ana in in duk a cikin waɗannan ayar ma ma ma ai ma antum illa taklibun ma antum illa fi dalalin mubin ma antum ma antum da ka anan ma ma'anar shine mattakhadha rahmanu ko ma kana lirrahmani min walad Allah madaukakin sarki da ɗaya bayi da ɗa da ka korewa ce Lokacin da bayi da ɗafa ana awwalul abidina ni kuma matsayina shine ni ne na farkon bauta masa mana Allah ya umarci manzo Allah da ya faɗa haka kenan idan muka fassara ayar ta wannan fuska kamar ta kunshi ma'anar kalmar shahada horewa Allah shirka tabbatarwa da annabi manzanci la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma kana lirrahmani min walad an gane ko fa ana awwalul abidin kuma shine ar-risala din to sai malamai suka ce da mufassara ayar da cewa in din cikin ta sharadi ce da kuma mu fassara ta akan cewa ma din cikin ta manfiya ce ko nafiya ce gwanda mu ta da ma annafiya sama da mu ta da in mai ma'ana sharadi tare da cewa a lugar larabci zai iya yiwa in din ta zama ta sharadi ce to amma suka ce da yawa daga cikin ayoyin alqur'ani sun kore wa Allah ɗa dan haka a fassara ayar da cewa ma ce almanfiya ko annafiya in din da ta zo a cikinta zai dace da dukkan sauran ayoyi wanda suke korewa Allah da ga kaɗan daga cikinsu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbi!" wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan ولا ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل alhamdulillahi لله الذي لم يتخذ ولدا ولم ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أنا يكون له ولد ولم تكن له السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وما كان للرهبان أن يتخذ ولدا وما وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا waɗannan ayoyin da ire-irensu masu tarin yawa a cikin alkur'ani idan muka fassara qul in kana lirrahmani waladun da qul ma kana lirrahmani waladun tana daidai da su da haka malaman tafsiri sun furin jayar da a fassara inda ma'anar ma domin idan ka fassara inda ma'anar ma ta korewa to kaga yayi daidai da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattaqiza walada mattakhadha min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim da haka dai ayoyi da yawa suna korewa Allah da Allah bai da da da bai dace da Allah ba Allah bai da mata ta yaya zai yi da domin baya wa a samu da sai ta hanyar mata dan haka yake wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba domin a cikin waɗanda suka yi da'awar Allah yana da ɗa mafi yawan su sun yadda bai da mata amma kuma abin takaici suka dingina masa da alhalin kuma da ba a samun sa sai ta hanyar mi mata yahudawa ba su da'awar Allah yana da mata ba kafiran makka ba su da'awar Allah yana da mata ba amma sun yi da'awar yana da da to shine Allah ya dauko musu littafi daga tushe ya za ku ce yana da da alhalin bai da mata baya yiwa mutum ya samu da sai ta hanyar mata ko matar sai ta hanyar aure na shari'a domin matar da ka gamu da ita akan titi dan kun haihu da ita ba a jingina maka ɗa in dai ba kai ka ga dama ka karɓa ba inda zaka ce ba ɗana bane ba wata kotu a duniya da za ta tirsasa maka ta ce ɗanka ne a shari'ar musulunci to da haka Allah subhanahu Wataala bai da wal in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidi to sannan malamai anan sun yi maganganu da yawa magana ta biyo shine fa ana awwalul abidin ni farkon masu bauta ne a nan annabawa da yawa idan ka karanta kissarsu za ka ji suna tabbatarwa da kansu farko farko farko misali mu ɗauki kissar annabi musa alaihi salam ubangiji maɗaukacin sarki ce falamma a musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal ولكن انظر إلى الجبل 保护我们。 ga annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minin falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin anan kuma manzo Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul mu'minin da awwalul muslimina da awwalul mu'minina duk abu ɗaya ne anan kuma an ce awwalul abidina abidina sune dai musulmi ne sune dai mu'minina ku bi mu bashi gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu mu tantance me ayoyin suke nufi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh